yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku tare da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma sha bakwai ga watan Afrilu. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin washington dc masu gabatarwa jamila kabiru fage da ni halima jumrau Yau Juma'a ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adun da fasaha da kuma nishadi. Saboda haka yau ma muna tare da masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. Shin haka kawai ana samun kaji a ɗauko ta yarinya baka santa ba ba wani abu a zo ce lalle dole sai ka aure ta? Ai an ya fa irga Kamal. Kamal. Magana da muka yi da kai jiya ta zaɓin aure da na ce maka ka cire wannan tunanin daga ranka. To ga gurbin da na ciki maka da waccan ƙidara. amma umma fi sabilillahi ai sai amin adalci a wannan abu ni ne fa zan yi zaman auren nan da ita ai ya kamata a ce an tambayi shawara ta amma wa kai tsaye kawai a je a yankin hukunci ba la ha muhammadu rasulullah ni kake gaya wa haka kamal kana so ka gama da duniya lafiya ina mahaifiyarka in zartar da hukunci ka kawo min gyara To daga jin wannan dai kun gano cewa yau ma tare da Nuhu muke da shi za mu ci gaba da tattaunawa a wannan mako ma. Mun ma ji cewa bakon namu na yau na cikin masu shirya fina-finan kani da suka gana da shugaban kasar Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari. Za mu ji abubuwan da suka tattauna. Wa'annan dai, wannan so yake a auren kisan wuta da matarsa. to ai abin da kika sani ne kafin a fara kowace magana akwai kafin alkalami da ake ajiyewa to da musaki sabo zaurawa nawa na kawo maka a wajen nan amma kullum aka zo kai kafin alkalami Do' ah, Allah abokaina ku maza ne ba zan tsaya ina muku ɓoye-ɓoye ba wannan bukata da aka zo da ita duk wanda ya zo da ita saboda girman zanufinta ba ma ma ɗaukan fara wata magana sai an aje mana naira dubu ɗari kafin alƙalami. a karka damu wannan akwai ba consultation fee ba ne bayanin ka wato ka gani mata ta ce na sake ta saki uku abin kuma yanzu ya dame ni nake so in dawo da ita to shine nake so a yi auren kisan wuta in yi so idan ka sake ta daga baya sai in aure ta amma ba na so kowa sani sannan kuma da sharaɗi ban yadda ban yadda kwaɗa gado da ita ba wannan ai shi fi komai sauki cire wando ta ka sai dai matsalar ɗaya ce tun da ka ce ba zan kusance ta ba to magana ta gaskiya lissafin kuɗinka da za ka bani zai fi na wanda za mu zauna da ni da ita a matsayin mata da miji ina fatan an fahimce ni wannan ba matsala ko ma menene zan iya biya ni dai ba na buƙatar wani namiji a nan duniya ya kusance ta ba ba wai shin akwai wani taimako da masana'antar fina-finai ta kannywood ke yi wa matasa za ku ji amsoshin masu sauraronmu game da wannan tambaya har ma da wasu tambayoyin da wasu suka turo mana mu gabatarwa a Lanuhu ya amsa musu haka kuma za ku ji filin karin magana da ma'anarta haka kuma za mu buɗe Lamu na waya ku kira kai tsaye kuma ku yi Nuhu tambaya ko kuma ku ba mu gudunmawarku ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Karin magana. Mai kwaɗayi shi ya san gidan mai rowa. Wanda ya aiko wannan karin magana shine Shu'aibu Muhammad Isheri Kara a jihar Ogun. Karin magana. Wannan karin magana ai ga bahaushe ai fassara ta kai tsaye ne za a iya ganewa. Amma kafin mu gane sakon da yake ciki ya kamata mu gane dangantakar mai kwaɗayi da kuma dangantakar mai bayarwa ko wanda baya bayarwa in an ce mai kwaɗayi ana nufin mutum wanda shi har kullum na wani ke nema har kullum nema ke shi a bashi to saboda haka inda duk za a bashi ya sani tunda in ya ba a bashi ba to wannan wani ne ta koma ba inda ko aka bashi kuma ba sai ya koma saboda kwaɗayi to saboda haka kenan in baka je ka tambaya ba ba a san matsayin wannan mutum wanda za a tambaya ba amma shi tun da yana zuwa ko a bashi ko ba a bashi ba to ya san masu bashi ya san waɗanda ba su bashi a kenan ya yi daidai a cikin mai kwaɗayi shi ya san gidan marwaci wannan ya yi daidai saboda haka sakon da yake ciki a nan shi ne wato ko da yaushe mutum duk abin da ya sa a gaba to ya fi kowa dabaru da tunanin yadda zai kai ga cika buri a wannan lamarin nasa. To a gaida Talban Babura, Malam Habibu Sani Babura kuma malami a sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero ta Kano, wanda ya taimaka mana da fassarar karin maganar mu ta yau. Eh lallai ɗazu kin ce ma'ana yanzu kin ce fassara. Ko dan me kika canza daga ma'ana zuwa fassara? An ta ma'anar din da dan wahalar faɗa. Eh, Ma'anar. E me kika ce ma ɗazu? Mana'ar. E shi sa su kika yi dabara. Fassara. <laughs> Ta fi sauƙi. <laughs> Masu saurare kundi Jamila Mana'a. A'a. <laughs> Fassara. Yawwa to yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma wasu 'yan tambayoyi zuwa ga Alinuhu. Fina-finan Hausa na da matukar taimakawa ga matasa har ma ga ƙasa baki ɗaya. Zan ba da misali da ƙasar indiya da Amerika da China masu samun kuɗaɗen shiga masu yawa daga fina-finai. Sako daga Muhammad Yahaya Baturi. Tabbas, farfajiyar fina-finan Hausa ta Kannywood ta samar wa matasa aikin yi sosai har dai reshin jihar Kaduna inda Sa'adam iya Zango suka fito. Sako daga Muktar Junior Giyawa. babu abin da suke sai lalata tarbiyya da kuma yada baɗala a ban ƙasa kuma ba sa wani ba da sana'a sai iskanci allah ya shirya su ya ɗora mu kan hanya madaidaiciya saƙo daga salisu nasiru Hakika ina ba da shawara wajen satar fasahar wasu fina-finai kamar su Indian film, saƙo daga Ismail Ahmad Yalwa Inguru. Kamata ya yi su rinƙa yin fina-finai masu ma'ana don yanzu hankalin jama'a ya koma kan Indian mai fassara, sako daga Sule Sani Huntuwa. Yanzu kuma ga wasu tambayoyi biyu da masu saurare suka aiko zuwa ga Ali Tambayar harko ta hito ne daga wajen Aishatu Muhammad Garo da Comrade Zakari Y Adamu Kwantagora. Suka ce murya Amurka don Allah ku tambayar mana Ali dangane da irin raye-raye da sa suturar da ke nuna sassan jikin ya mace. Wannan al'adar Malam Bahaushe ce? kuma wane mataki kuke ɗauka dangane da magance kurakuran da ake samu a kan masana'antar Kannywood kan masu ɓata wa Kannywood suna wajen aikata ayyukan da ba su dace ba. Sai kuma tambayar Nasiru Muhammad Bafayo ya ce, To, wai don Allah me yasa suke me da hankalinsu kan fina-finan soyayya. can aure idan zama yi ɗaci su zama zaurawa. Ku dinga aure ku samu ‘yanci zaurawa. matar gida tana son tafi zaurawa shi kwamitin yana ta nusar ta da gaggawa wani kuwa kishi ne ya saka ta kokawa mijinta ba ta bidar ya kare aure ta kwashe kayanta ta dauta garda kawai ta je ga zaurawa matan aure idan zama ya dace su zama zaurawa ku dinga aure ku samu yanci zaurawa da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Man saurare kamar da muka shaida muku yanzu haka muna tare da Ali kamar da yadda muka tattauna da shi a makon da ya gabata. Salamu alaikum Mala Ina wuni. Allah ya da gajiya. Ba gajiya iyali. Alhamdulillah. Yawon da farko dai muna maka godiya rumbu-rumbu ma zan ci saboda mun san akwai ayyuka da dama a gabanka amma makon da ya gabata muka tattauna wannan karan ma ka sake bamu dama mun gode kwarai. Ina da godiya. Eh, yawwa to na san kaji ji tambayoyi amma kahin ka amsa tambayoyin Ali Nuhu akwai shekara ɗaya kenan. da kai wani hoto na san katina kana rike da wani wata takarda tana dauke da rubutun cewa bring back our girls now kuma Allah ya nuna mana ranar talatar da ta gabata aka cika shekara ɗaya da sace waɗannan yara me za ka ce game da wannan batu ganin cewa lokacin da abin ya faru ga abin da kai kuma gashi shekara ɗaya har yanzu ba a kubutar da waɗannan 'yan matan ba to abin da abin alhini ne amma da son samu ne ya kamata a ce da zuwa yanzu iyayen yaran nan son ga yaran nan saboda mutum ya ɗauki kansa yasa a matsayin uba ko wa wanda yake da kanwa ko ya da take cikin ma'anan yara tabbas abin ba zai mai daɗi ba. Yawwa, to yanzu tambayoyi guda biyu na tabbata watakila kama dan rubuta tambayar farko wadda aishatu muhammad garo da kuma comrade zakari suka aiko game da cewa dan allah a tambaye ka dangane da irin raye-raye da kuma sitirar da ke nuna sassan jikin yamaci ka ji tambayar aiki eh. yawwa shine cewa a tambaye ka wannan al'adar malam bahaushe ne kuma wani mataki kuke ɗauka dangane da magance kurakuran da ake samu akan masana'antar kannywood kan masu ɓata wa Kannywood suna wajen aikata ayyukan da ba su dace ba. Haka ne, um, to wannan tambaya na ji daɗin na farko dai ana magana da rairayi. Um, in mutum ya buɗe wa ce babu rairayi a al'adun Hausa na kan yi mamaki saboda ni na san cewa lokacin da aka yi haihuwa za a yi suna lokacin da aka yi ɗaurin aure za a yi biki kuma duk ana samun rairayi irin wannan rairayi daban-daban a cikin wannan um, a shekarun baya akwai rairayin da aka rika yi mata suka rika sutura wadda tana nuna tsarki da sauransu amma ina kyautatan cewa eh, masana'antar ta ce fina-finai ta jihar kano ta magance wannan matsala kuma a yanzu irin fina-finan suke fito yanzu mawuyacin abu ne da sun yaga irin wannan kayayyaki ko kuma sutura yan mata sun sa su. Mm-hmm. wannan kenan um, idan aka je ga magana kuma kamar wasu kurakurai da ake yi uh, na farko amfanin uh, ita masana'antar ta tace fina-finai kenan tana nuna wa'annan kurakure ko ana gyara su ah, saboda fim ɗinka ma ba za a iya fita ba sai kai wannan gyara ta wannan gefen kenan in aka yi magana kuma halaye da ɗabi'a ta zamantakewa ta mutane a duk masana'antar da ka je dole ne ka samu mutum na gari da kuma wanda ba na gari bane amma dai an fi so a masana'anta ya kasance an samu mutane na gari sun yi rinjaye kuma sun yawa ci kuma wadda zan iya kirarin cewa akwai da yawa da yawan mu da wa'anda suke gaba da mu da mu da kuma wanda suke baya da mu waɗanda suka fara sana'ar nan ta da dama zuwa yanzu in aka ɗauka kamar su alhaji bayan mandawari zuwa alhaji alisu yan ta masu shehu hakan kano a gangaro zuwa kan mu sandin da sauransu har zuwa da yanzu akwai mutane da yawa wadda za a shige su suna da ɗabi'u da halaye masu kyau akwai mutane wadda yes za iya samun yan turare waɗanda suka yi wani abu amma kuma abin da mutane kamata su dinga shi kar a yi wa masana'anta alƙalanci dan mutum da ya yi wani abu mutum ɗaya nan da wani abin za a duba idan za ka yi alƙalanci da mutum ɗaya da ya abu mara kyau to sai ka tsaya kai la'akari kuma da nawa ne kuma suke masu kyau wanda baka haɗa ba. na ganin wannan shine alƙalanci na gaske na rayuwa. Yawa to Mala Ali sai kuma tambayar Nasir Muhammad Bafayo wanda ya ce to wai dan Allah me yasa kuke mai da hankalinku akan fina-finan soyayya? To abin na sani shine duk addini ah, da yake doron kasan nan um, soyayya tana gaba da kiyayya kuma ana so ka yada soyayya a duk da kake sannan idan ka ɗauki rayuwar bahaushe na farko tukunna za ka ga matsalolin da suka fi yawa a cikin rayuwa ta bahaushe ne matsaloli na irin zamantakewa na aure neman auren kansa yadda aka yi shi da makamantan wani abu duk wannan abun kuma ya ƙunshi soyayya ciki. kuma annan su ne abubuwan da mu yawanci muke tabawa in aka zo ga harkar wannan shi yasa yawanci ake ganin fina-finan soyayya suna yin yawa saboda soyayya ce akwai ta iri daban-daban wannan in ya ɗauki wannan sigar ya tattauna a kan kafa wani kuma ce da eh, wata sigar ya ma. wannan shi ne dalili wani abu mm. yawa akwai kuma wata tambaya a nuhu kamar yadda kai bayani yanzu akwai abubuwa da yawa da kuke tabawa amma ana ganin akwai manya-manyan batutuwa da suka addabi 'yan kasar najeriya waɗanda kamar bakwa bakwa taba su bakwa shiga su da zirhi kamar misali rashin ɗa'ar da ma'aikatan gwamnati ke nuna game da aiki akwai matsalar cin hanci ga siyasar bangarancin addini da abin nan yare da kabilanci da abubuwa dai da dama ana kuna taba su amma sai a ga kamar wasa akwai masu ra'ayin cewa ya kamata ku yi irin waɗannan abubuwa ku taɓo su da gaskiya don a ja hankalin masu yi su daina. To, eh, a zahirin gaskiya akwai waɗannan irin matsaloli amma kuma ai akwai fina-finai da dama wadda suke tattauna abubuwa irin wannan. Akwai fim eh, mai suna Ana Muslim wadda um, kamfanin gas sp suka yi idan eh, mutum ya kalli wannan fim zai ga cewa abu ne da ya shafi rayuwa irin ta mutum yadda zai tafi da ita a tsarin addini yana ma'aikata yana aiki ba zai karɓar cin hanci da rashawa ba eh, ya aiki lokacin filaye zai bar aikin je bada da sauransu irin wannan fim ɗin ya da shi irin wannan sannan kuma a hannun ake cikin zakwai fim ɗin da suke da suna ta shi ma da nuna cewa na mutum wanda yake mai tsaron ƙasa ne yana kuma kula da hakkokin jama'a yadda ya kamata yana kula da tsari na doka yadda yake duk irin wannan fina-finai ne wanda ake to na kan yi mamaki an yi su amma mutane ba su magana kan wannan ban sani san kalin su kowa kan na ko na wani abu magana akan shi ba kana ganin cewa mutane dai suna, yawan tattaunawa akan yadda kuke yin fina-finan soyayya amma kuma suna sun fi son su kuma sun fi kallon su amma idan sun tashi magana sai su ce ai ga irin wa'inda kuma suke so kuma ba su suke alhali ba su suke kalla ba haka ne wannan haka yake yawa to akwai kuma wata tambaya malam ali kamar ganin cewa yawanci duk inda aka duba kasashen duniya ana samun 'yan najeriya masu aikata wasu abubuwa marasa kyau inda daga an ga ɗan najeriya za a yi kallon macuci mazambaci kamar yaya za ku yi ku cicciɓa ƙasar najeriya ku maido da martaba ta idan duniya ta irin fina-finan da za ku yi ku nuna cewa ba duka aka tare aka zama ɗaya ba eto eh um, wannan wannan shine dalilin da yasa wa lokaci akan fita wasu ƙasashe a yi wasu akwai lokacin da muka je dubai muka yi fim wanda ya ya jibanci safara da ake yi na mata a tafi da su irin wani kasashe na larabawa mm. wanda akan sa su a cikin ayyuka wanda bai dace a yi ba shi ma mun yi shi tun ina jin alif dubu biyu da goma muka yi wannan fim uh, bayan ga haka kuma um, wani lokaci abinda yake sa wasu ba sa iya samun damar yin irin wannan in ka ɗauko labarin irin wannan in haka na so mutum ya dace dole sai ka duba can kasar kuma ka nuna mm. to yawanci yake home videos ne fina da muke yi eh, budget din baya kaiwa ka iya ɗaukar nauyin jama'a ka je amma 'yan tsirari sun yi wannan mm. yawa yawanci idan muka yi wa masu sauraron mu tambaya cewa ta wace hanya masana'antar kanewood ke taimakawa matasa wajen samar musu da ayyukan yi wasu za su ce eh Kannywood na kokarin samar da ayyukan yi ga matasa wasu kuma za su nuna a'a babu. Yanzu tun daga ka Nuhu, wani bayani za ka yi mana kamar ta waɗanne hanyoyi Kannywood ke kirkiro da sana'o'in da matasa ke iya samu su, iya dogaro da kansu? To, um, sana'ar fim gaba ɗaya idan mutum ya ɗauke ta wata sana'a ce yadda uh, take in kowane fim ɗaya ka ɗauka kamar ministry ne Ah, kuma zai kasance akwai department daban-daban akwai abubuwa daban-daban da mutane suke tun daga wanda zai dauki alkalami ya rubutu hmm. wanda su zauna su script conference tare da shi um, sun samu aikin biyan su za a iya kan wannan idan aka gama wannan wanda zai je duba ah, locations din da ya dace da wannan labarin har zuwa a je ana yin aikin ana da departments daban-daban su sound light ah, camera da dai sauransu da kuma mutane da suke ɗinka kaya ma da za a amfani da shi a masana'antar nan wasu mm. akan samu wanda su constructing gidaje da za a yi wannan sun da sauransu duk eh, departments daban-daban ne kowanne ana biyar su yana amfani da eh, fasaha da kuma basirarsa ya wannan aikin kuma duk masu ma'ana ayyukan matasa ne ba tsofaffi wani ake ɗauka a sawa nan domin ba ka ɗauka ka shi aiki ne na wahala sosai so bai yiwa a ce mutumin da ya manyanta yi su matasa ne suke wannan ayyukan. Sau in nan. ko wa'annan department ɗin gaba ɗaya ake employing ɗin matasa ake ɗaukar su aiki ma'ana kowa kuma ya samu aikin yi ya samu kuma kuɗin da za a biya shi. Mm. Ah, kuma lahirin mutane duk wanda yake da wani wanda ya alakanci harkar fim ah, wanda ke aiwatar da ko fim ko ya fito a matsayin jarumi ko ba a matsayin jarumi ba a bayan kyamara yake in za ka tambaye su in dai akwai irin wannan mutum a cikin zuri'ar su mawuyacin abu ne ce ya zame musu nauyi a cikin zuri'ar yana iya kula da kansa yau kansa sutura yau kansa tufafi ya gina kansa to hmm. wannan hanya ce ta rage wato rashin aiki yi a cikin ƙasa hmm. yawa to kahin mu buɗe layin waya ga masu saurare malam ali ya haɗuwar ku da shugaba mai jiran gado janar muhammadu buhari mun ga hoton ku kun gana da shi na'am eh, gaskiya wannan haɗuwa da mun je ziyara ne wato ta yi mishi murna akan wannan ah, nasara biyu ta wannan zaɓe da aka yi hmm. kuma mun ji daɗi sosai saboda ya karɓe mu da yadda uba zai karɓi rayuwarsa sannan kuma ya ba mu shawarwari masu kyau sannan ya yi mana nuni da ta gefen su ya su iya bakin ƙoƙarin su su ga cewa wannan masana'anta mu sun haɓaka ta eh, amma abin da ke gargaɗin a kai shine a dinga bin doka da tsari yadda komai zai tafi ba tare da an kaucewa tsari da kuma doka irin ta kasa ba mm. in hakan ya faru za su ba mu goyon baya kuma wanda nake tunanin wannan sako ne da kamata a ce duk wani wanda yake wata masana'anta ma ko tun da ke a kasar nan ya kokari ga cewa ya bi tsari da doka to sha allahu ba zai kuka da wannan ah, ah, tafiya da za a yi ta wannan sabo gwamnati ba. Mm-hmm. Yawwa to ga kira daga Abuja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lahiya lawa ke magana. Eh, suna na Umar Muktar. To Malam Umar sai ka ɗan ƙara sautin murya ka kaɗan don Alinuhu ya ji ka ma mu ji ka. Umar Muktar daga nan karo Abuja. To muna sauraron ka ga ka ga Alinuhu. Eh to ina masa barka da zuwa. Allah na abin da nake so in tofa a kan haɓakar ta wannan masana'anta ta ku. ina bisa gaskiya na daɗe ina kallon fina-finan ku kuma ina yaba muku kuna iya bakin kokarin ku amma fi lallai abin da nake tausaya muku shine a gaskiya akwai karancin ci gaba don yanzu muka duba sai kanka yanzu akalla misalin kamar shekara ashirin dai ta yi kana wannan aiki alhamdulillah dai ana samu a abin rufa asiri da kuma magani a sana'a to amma ci gaba dai irin wanda ake bukata kamar yadda india suka yi da america da sauran suka yi lillahi wannan masana'anta ta ta samu rauni wannan ya kasance saboda rashin wato Uh, waɗanda za su sa jari da kuma taimakon gwamnati da kuma harkar piracy da suke samu. Akalla uh, dai abin da nake son ce ba da shawara shine tunda yanzu Allah ya sa kamar a nan Kano an buɗe makaranta ta yin masa uh, karatu na wannan masana'anta ta ku kafin mutum ya zama ya kware ya kamata a ce ya yi wannan makaranta ya samu certificate kuma yadda kowace sana'a ɗan sanda ko immigration ko abu nan za su shiga aiki sai suna da certificate da wata shaida to tun daga nan ya kamata a ce waɗanda kuke ɗauka suna da certificate sun samu kwarewa sun samu karatu to Yawa mun gode kwarai Malam Umar mun gode kwarai mun ji wannan tambaya ta kai wa Malam Ali ga wani ya kira daga Bauchi bari mu ji tambayar shi sai ka hada ka amsa mu. Salamu alaikum ake magana. Ah, Malam Jibril nake magana daga garin Bauchi. To Malam Jibril na sauraron ka. Ah, ina zuwa. To Yawwa, ah, ni ne yawan kallon fina Hausa ne. kuma alinuhu happens to be one of my big star amma ina da babban damuwa ne ga yawancin sinadaran da yake fitowa ciki dan wani mafi yawancin lokaci a finafinansa sai ka ga dan wani eh, wata problem ya faru tsakaninsu da ya matarsa sai ka ga ya kai duka <laughs> baya nuna <laughs> cewa dukan nan baki ba ne hanya mafi mafi adalci so wai na kan san so na tambaye shi ne wace irin tarbiyya ne wannan na duka ina tambaya na to na gode eh, malam eh, jibin eh, wannan magana ka faɗa idan ka ɗauki fim kamar ɗakin amarya ina jin an yi fashe-fashe an yi rai ko zaki tsakanin wannan karka din da ni alinuhu ne a cikin din nan da kuma matansa ba ba ka ga wannan haƙurin ba hmm. abin da ke faruwa shi ne duk fim da ka gani akwai karakta wadda mutum yake yi ko ba za ka saukar da kan karaktar da shi marubuci ya rubuta ba idan an buƙaci karakta mai zafin rai ne in an yi mishi abu zai duka dole sai ya yi hmm. za ka ga kuma illar wannan dukar da ya yi daga baya wato shi tsarin fim haka yake idan kaga an yi abu mara kyau daga ƙarshe za ka illar wannan abu mara kyau da aka yi mm. in kuma an yi mai kyau da ƙarshe kuma za ka ga shi ma amfanin wannan abu mara kyau eh, abin mai kyau da aka yi mm. yawa duk da malam jibril bai wannan tambaya ba amma alinuhun da muke magana da shi yanzu yana duka ko ba duka <laughs> ba <laughs> ma iya ba sai tambayar ta farko din eh, wato ga tambayar malam Umar daga Abuja in ka saurara inda ce akwai rashin ci gaba saboda masu satan muku fasaha kuma rashin masu zuba jari eh, eh wato babban matsala mun gode da wannan eh, gudunmawa da bayar da shawara da bayar amma babban matsala ita ce satar fasaha ita ce babban magana saboda um, ko da gwamnati ba ta shigo masana'antar ba in dai za ta taimaka wajen ganin cewa a rage wannan sata fasaha a yana ganin masana'antar za ta iya juya yadda ta rika samun abubuwa na ci gaba sai wannan shi ne babban damuwa wajen gudun fa da mutane ba ma lalle gwamnati ba za su iya bada da akwai eh gudunmawar da mutane ke bayarwa yawanci kamar manyan kamfanoni ne yadda suke ganin suna da ra'ayi za su iya saka tallan su ta wata hanya ko a cikin fim din ah, su ne ake bukatar gudunmawar wannan gefen shi ma ɗin in ya samu falin layin hamdu in bai samu ba kamar dai da na faɗa idan za a samu wato wannan matsala ta sata fasaha ta ragu dan yana ta zai wahala amma dai inda za ka ragu to alhamdulillah yawa masana'antar za ta iya tsayawa da kafa sosai mun gode kwarai malam ali da ka ba mu dama muka sake tattaunawa da kai muna godiya kwarai jama'a iyakacin shirin namu kenan sai kuma ranar litinin da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.